بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci ta ranar talata da ran laraba yau muna sha uku ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1444 daidai da hudu ga watan hudu shekara ta 2023 har wa yau kuma dai yau din shine darasinmu na goma sha uku a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na kummina hawa'u da ke bayan ggss doma a nan jihar Gombe a kuma cikin garin Gombe. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi a cikin ayyuka sannan kuma ya ba mu ikon karanta daidai da kuma aiki da shi. A jiya mun karanta aya ta 135 da 136 wanda a ciki mun ji faɗin Allah madaukakin sarki da ya buɗe da maganan Yahudawa da Nasara. waɗanda Allah ta'ala ya ce sun nuna cewa sun ce ka kasance da ya hude ko nasara sannan ne za ka shiryu Allah ta'ala ce a'a ba haka ba ne sai dai addinin annabi ibrahim wanda yake miƙaƙƙen addini shine shirya sannan kuma annabi ibrahim Allah ta'ala ce da cewa bai taɓa kasancewa daga cikin mushrikai ba a jiya din akwai fawaid da ya kamata a ce mun ɗauka a cikin wannan aya wanda daga cikinsu idan mun kalli ayan da bayanan da aka yi zai nuna mana cewa dukkan wani wanda yake mafarnaci ne mai bin barna za ka tabi yana kira zuwa da barnan shi wanda wannan ke wajabta su ma wanda suka san gaskiya suka yi imani da ita ba za su yi shiru akan gaskiya ba shekul islam ibn taimiyya allah ya ji da rahama ya ce idan mutum ya ga barna ya shiru alhalin ya kamata yi magana ya ce to wannan mutumin shi dan ne mai shiru haka mutumin da zai dinga magana a kan barna da fasari da sabon Allah ya ce fahaza shaitanun nafi wannan shaitan ne mai magana to kamar yadda ba za a taɓa samu wato mabarnata su yi shiru a koda yaushe ba kamar haka nan baya dacewa ga wanda suke su ma masu kawo gyara su yi shiru to a nan tunda sun ce ka ce kaga yana suna da jara'a a cikin sabon Allah kuma wannan ya zanto sunna ce ga duk wanda yake kira zuwa ga wata fata ba zai zo ya ce maka wannan abun fata bane dan ya san ba za ka yarda ba amma sai ya jingina ta da abu na alkhairi dan zan ce wa qalu kunu hudan aw nasara ta za ku shari'a kaga shari'a abu ne da kowa yake so har wanda yake kan fata yana son shari'a ko da ya san shi daidai ne ba daidai ba ne za ka yana sha'awar shari'a ko da zai doge a ta ma'ana to don haka idan mutane suka kasance makwarnata kar kai tsammanin wai za su zo maka abin da suke fata ne barna ne ba su gaya maka haka ban ma za su rinka canza masa suna ne riba za a sa mata suna interest ko ba haka ba ne zina za a canza mata suna liwaɗi za a canza mai suna maɗigo za a canza mai suna za kuma a rinka ƙoƙarin nemo ma wasu dalilai na ƙarya ko kalmomi na gaskiya a mai da su ƙarya don a rodare ka da ita kalimatu haƙƙin yurazu bi halbaƙi ana samu wannan Allah ta'ala ya faɗa abin da yake daidai ne kaga sun zo suna kira akan cewa wannan abu ba daidai ba ne abin da yake ba daidai ba su zo ce daidai ne shi to duk wanda yake kira akan bata ba za ka tadda shi yana gaya maka wai batan shi ba haka take ba shi yasa ake so yi karatu shi yasa ake so kai riko da shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yadda gaskiya za ta bayyana a gare ka ka iya binta ƙarya za ta iya bayyana a gare ka ita ma ka iya binta shi yasa ake daga cikin addu'o'in mutanen kirki za ka ga suna cewa Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba duk mutumin kwarai galibi yana yawaita wannan addu'a ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce mu gane ta ka kuma ba mu ikon minta idan mun gane ta dan wani zai ga gaskiyar iri da muzu amma sai ka binta saboda yana ga kamar in yabi kasuwar su za ta kani kamar in yabi zai rasa kujerar shi kamar in yabi za a yi kushi da shi kamar in yabi wani ba zai bar shi ba alhalin ya manta wanda ya nuna mai gaskiya shine rabbul alamin ubangijin talibai allazi yaraka hina taqum yana ganin duk motsinka kuma yana zagaye da dukkan abubuwan da mutane suke kansa wannan da'awar da suka yi na bata ya tabbatar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuna cewa lalle a cikin al'ummar nan sai an samu wanda za su biya hudawa da nasara domin ya ce da karkabin nan sanana man kana qablakum za ku bi farkin waɗanda suka gabace ma'ana duk abin da yahuda suka zo da shi zaka ga wasu na yi haka ne ko kai wani ma a magana wani a aiki wani a duka wani ma har rujja yake za ka ga mutum karara ni na ga waɗanda za a kira sunan kafiri makin Allah na gaske sai ka ji ya ce radiyallahu anhu kuma wallahi kafiri ko musulmi ne dan uwanka to kaga wannan fa kana rushe da awan annabin kani sallallahu alaihi wasallam wanda shi hatta a dutsen arafa hajjinsa na hajjatul wada hajjinsa na bankwana sai da duk waɗannan wasiyoyi ya kalli mutane ce fa hal ballagtu na isar da sakon da Allah ya dora mu dan ya san wasu sai sun yi tawaye amma dan shi ya samu hujja gaban Allah na isar da sako suka ce ka isar har so uku sai rinka nuna kama da ya dauke yana Allahumma fashhad ma'ana yana nuna sama yana nuna Allah ka zama shaida saura kai da su na gama nawa an fahimci wannan ko to dan haka dukkan wanda ke kan bata galibi su ma da suna kira kan bata mu rike wannan kuma duk wanda ya zo da bata ba zai ce maka bata ba ce sai ya kokarin ya mata kwalliya da wani abu mai kama da shari'a shi ya sa abin da galibi ake sa mutane abin da ake ce maka shubuha kenan shubuha wani lokacin ma a rikita maka lissafi don ka kasa bin gaskiya idan mu ce san ba za ka bi shi akan bata ba sai ya zo to ya rikita ka ka kasa min gaskiya misalin mutumin da zai zo ya ce maka wane in ka ce na'am ya ce ka ban amsa idan babu wuta babu aljanna za ka bauta ma Allah haga wani yana nema sa ka tsaka mai wuya in ba wuta ba aljanna za ka bauta ma Allah to ta amsa za ka bashi sai ka ce da shi wane ya ce na'am ka ce je ka ran da ka ji Allah ce ba wuta ba aljanna ka zo zan baka amsa amma tun yanzu akwai wuta bar ni in ta kaina da ita mm. tun da akwai aljanna bar ni in yi aiki irin na yin aljanna ina fata mun fahimci wannan to amma dai muhalli shahid shine ana sa ma ƙarya ana sa ma ƙarya rigar gaskiya a cusa ma mutane ita kuma gane wannan sai da al'ilmun nafiya mm. ilimi mai amfani ilimi mai amfani wanda aka yi shi domin Allah mm. kuma aka yi karatu na gaskiya Allah ka taimake mu daga cikin malamai suka ce a ƙarƙashin wannan ayan za mu fahimci cewa dukkan wanda ke kira zuwa ga wata bata za ka ga akwai yana da kamanceceniya ne da yahudawa da nasara in ka ji za ka ga su ne na farkon waɗanda suke zuwa da duk salon da za a bi na batar da mutane za ka ga suke zuwa da shi in ka ɗauki misalin a ce gender equality daidaitan jinsi what man can do woman can do even more better ko a ce wai ai bai kamata a bambance mace da namiji ba a fito da mata su ma waje fafa yadda maza ke su ma su zo su wasu da ke ma abin da mazan ke yi matan ma za su yi kai dama su yi abin da ya fi nasu mun yarda amma idan an bar musulunci wannan gaskiya ne amma an aji tsarin Allah a gefe dan shi Allah ta'ala ce a rujalu kawuwa muna alal nisa ar nisa allah بما ya nuna cewa maza dai su ne suke da fifiko akan mata ma'ana su ne jagororinsu su ne cewa gabaninsu sannan za ka tadda duk wanda suke kira akan irin wannan abu ka ce za ka ga suna cewa a ba mace yanci a an gama ba mace yanci tunda aka yi dasare na mazaji ko ba ka bari ba wani namiji da ke samun kamala ta ya jingina da mace in ka ga ɗa na gari uwa ta gari ce a bayan sannan duk girma an mutum ya girma ka kashe wanke shi ake alika ma mace shi kuma ta ci gaba da rike shi har ya mutu to wani yanci ya fi wannan ke da aka sa kike zamto jagoran mazajar kuma sai ki dawo kina kauye kanki ba gaskiya bane almar'atu ra'iya fi baitiha da'iya mm. mace mai kiwo ne annabi sallallahu ya faɗa hadisin Abdullahi dan Abbas kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wannan ba yana haramta a sa mata ko su ilimi ko su wani abu da ya dace da su bane ba shi muke magana a kai amma a fito a yaki shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce a fitar da mata da tsaraici a ce don kubbu mata kullum da wani ya ta faɗa mana wannan a garin Kaduna ya ce ina son zuwa Kaduna garin da yana da kyau amma matsalan ku matan ku duk a rufe malam kun bi duk kun sa wa'azi ko rufe mata Maganar shi nan sai ce mishi ba matsala za mu buɗe su amma kana su ya ce ba a ya kamata an ci gaba sai ce to ka taimake mu hajiya mahaifiyarka ta fito tsirara yadda kake so ta bugari su ma sai mu sako su haka sai ya shiru sai ce to yanzu kai kana kan ba al'umma annabi abinda baka san ba mahaifiyarka su can ba uwayen wasu bane yayan wasu ne ɗin wasu ne mai barna zai so a yi mai barna shi a nashi to ya haka ai zalunci ke. kilka idan kismatin ziza ya zama zalunci ka jingina ma al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda kai ba ka so a jingina maka ba daidai ba ne. to wannan kuma dabi'a ce ta yahudu da nasara zaka suna fitar da tsaraici a sa mata su fitar da tsaraicin su ya da hijaban da Allah ta'ala ya sa musu sannan kuma a hana su zaman gidan aure ma kansa a hana su wani, shi kuma Allah ta'ala ce wa karna fi buyutikum wa qarna fi buyutikum wa jarjani tabarrajna ya fi ula wa aqimna as ta wa atina az-zakata wa a rikin wa rasulahu إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله تعالى a wannan aya ta cikin suratul ahzab ya nuna cewa mata su zauna a gidajensu kar su fita sai da dalili bai hana mata fita ba amma ya ce in za su fita su fita da dalili ya zanto dalili ya fitar da su haka ne ko sannan in za su fita Allah ce ga yadda ake so su fita wala barra na jahiliya ta ula kan ku fita kuna masu bayyana ado da kawa dazu da safe muka karanta hadisi da mata a wannan masallacin hadisi imamu muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sirfani min ahli an-nar lam arahuma akwai nau'in mutane biyu yan wuta ne ni annabi sallallahu alaihi wasallam ban su ba na farkon ce ce qaumun akwai wasu mutane yadribuna an-nar suna dukan mutane da wani abu ka aznabil bakari kamar bindin raƙumi eh, bindin shanu ma'ana sun rike makami ko adda ko gatari ko bindiga ko itace da za a bugi mutum iya raunata shi annabi sallallahu alaihi wa sallam siffanta su da wannan a wannan hadisi sai zo kan mata yace wa nisa'un tasiyatun ariyatun akwai wasu mata da za su zo bayan na mutu na tafi za ku gansu sun sa tufafi amma tufafin sunan tsirara suke ma'ana ya matsa jikinsu ko yana da shari-shari ana ganin jikinsu ko yana da kwalliyar da ke ɗaukar hankali A nan, sallallahu alaihi wa sallam ce ilatu su sun riga sun karkace daga ta. sun kwashe masu sun bar gabana mumilatu sannan suna karkatar da mazaji hunna in ka ga kawunansu ka mafi buhtil ma'ila Kamar tozon raƙumi wanda ya kwanta sun tara gashi sun yi fakin ne shi saboda ya zama fitina ga namiji annabi sallallahu alaihi wa sallam shi irin waɗannan matan la yadkhulna aljanna ba za su shiga aljanna wa la yajidna rihaha ba ma za su ji ƙanshin ta ba wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada haka imamu muslim ya kawo hadisi yace aljanna ana jin tafiyanta kada wa kada malamai suka ce duk inda ya zo hadisi yana nufin shekara 500 ana jin ƙanshin aljanna shekara ɗari har na tambaye su na ce yanzu ko akwai wata hajiya ya su ko ta hajiya turka shi a cikin ku da za ta iya girki a ji shi daga bolari a ta girki a nan a bolari a ji ƙanshin sa wata ta ce ta na ce wato ko an baki kamfanin onga ba za ki iya ba ta da ba da yi wa to aljanna ta shekara ɗari biyar to ka kalli zunubin da zai sa a nisanta mutum da aljanna har ya zanto irin wannan nisanta kaga ashe duk wanda zai taka ka aikata irin wannan zunubin ba karamin makiyin ka bane dan adam ba shi da maki a doron kasa kaman zunubansa ba abin da ke la'anta dan adam a ban kasa kaman zunubai idan kaga an samu ni'ima a ban kasa gaba daya to al'umma shi sun nisanci zunubi haka mutum kaga yana cin nasara yana samun nasara babu jarabawa mai karyawa to an nisanci zunubai ne amma idan an bi da ana samun taimako Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin wasu mutane a suratul saba wanda ya nuna ya musu ni'ima saboda sun bi Allah ko yace baldatun tayyib لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له a takaice abin da ayan ke nuna ce mu ne waɗannan mutane wanda wasu malamai sun bayanin yaushe aka yi su galibi sun tafi akan cewa wasu mutane ne da suka zo a bayan tafiya annabi isa alaihi salam kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo bautan Allah da suke yi da yadda suka riki gaskiya ba sa ha'inci ba sa cuta sai Allah ya ba su gari mai daɗin yanayi ga Ubangiji mai gafara a gaba abin da ya kai wannan daɗi mm. a ce duniya lafiya lau kuma ran da za ka wurin Allah ce ta tafi daɗi ta ga shi kenan mutum ya san cewa insha Allah babu nadama a rayuwarsa to haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul qalam suma waɗanda Allah ta'ala ya ba su wani mahaifi mutumin kirki mahaifinsu mutumin kirki ne daga cikin nagartansa manomi ne shi idan ya noma shekara ta cika zai cire duk abin da zai ci iyalansa masu ci misali ya noma mace buhu dubu ɗari biyu misali sai lissafi a shekara ya ga dubu saba'in ne zai ishe shi buhu dubu saba'in zai ishe shi ya ci ya juya ya kasuwanci ya sauran ya dawo shake shuka wani saura buhu nawa yanzu a cikin dubu ɗari biyu an cire dubu saba'in da yake shi nawa zai saura dubu ɗari da ashirin ko da talatin to duka dubu ɗari da talatin ɗin nan kawai sai ya ce talaka su zo su ɗiba su ma fina su sharholiya ko ba haka ba ne noma ta yi kyau kowa ya zo ya ɗiba ya je ci abinci ya yi sana'a to ashe ya'yan sako da suke jin zafin haka a ransu suna ganin kawai dan an waye gari sai mutum ya zo ya same ka ya ce da Allah ka bani bashi yaushe za ka biya ni in gona ta yi ba fa gonan shi bane gonan ba Allah ne ma'ana ai ka san dai za a alaji wani ne zai ce a ji a ɗibi ganiman gona to ka bani bashi ka mu ɗibo ganima in biya ka har bashi rance an amsa a junan sai Allah ya masa rasuwa da Allah ya masa rasuwa babban cikinsu ya tashi ya ce to kullum sai da mahaifinmu ya sangarta mutane a garin nan ya sa kowa bai damu da ya nemi na kansa zai kaza yi kaza dan haka abin nan da ya faɗa da ke musu daga yau za mu daina shi kowa ya tafi tafiya tsayin da zai wani daga cikin karamin cikinsa ya tashi ya ce ni ko ina ganin da mun haƙura tun da muka ga Allah bai yake albarkan gonan nan ba ya nuna Allah yadda da abin da yake yi babban ya ce ba za a yi haka ba to ya za a yi suka ce cikin dare a je a kwashe duk abin da ke gonan kawai cikin na rinka ɗibo shi a dare har a gama kwashewa ta yadda jama'a ba ma za su ankara an yi wannan abin nan ba ko sun shiga ba za samu wani abu na kirki ba ƙarshe kuwa da Allah ta'ala ya fusata da abin da suka yi sai turo mala'ika ya girgiza ƙasa gonar ta kone ko da suka tashi da safe an je a gaya labarin gona ta ganta kone sai ƙaramin ciki ya ce fala alama kullakum laula tusabbihun mm. ba ga yi na suratul qalam yace ashe ban gaya muku ku tsarkake Allah ba ku dogara gare shi ita rayuwa fa albarka ne ba yawa ba rayuwa ba albarka ne ba yawa ba inda dan yawa ne da karnuka sun fi shanu yawa ko ba haka bane yawa inda dan yawa ne kare tana haihuwa so biyu karya za ta haihu so biyu a shekara kuma 'ya'yan nan da wuya ta ga kasa da hudu wani lokaci har shida har fiye da haka amma da za a ce ka tashi mu tafi daga nan har bulari har je ka da fari mu tattaro garken karnuka an ba mu wahala an ba mu wahala amma babin lati na kai ce hai wancan uwan garken da ita na je maka bara Bara daya wallahi zai ce da wancan ya tafi aikin hajji kuma sannan so ɗaya za ta haihu kuma duk zai cin kare na cin namansa sa amma mu masu cin shanu ai ba mu cin karnuka to ka gane albarkar da ke ciki shi yasa karka ɗauka tari shi ne farko ma kaga wannan arzikin ta duniya da tsoron Allah shine arziki shi ke tsara ta duniya in arzikin zuciya ta samu to ta duniya tana sauki wala ma'arar sa'ada ta jam'u malin walakin na tafiye huwa sa'idu ba tarin dukiya shine arziki ba in Allah ya baka tsoron Allah to ya gama maka arziki sauran jinna sai da shi yasa malamai ke cewa idan mar'i lam yulbas libasan min at-tuqa yuqallibu uryanan wa in kana kafiya wa khayru libas al-mar'i ta'ati rabbih wa la khayra fi man kana lillahi mafi alkhairin tufafin da bawa zai sa shine tsoron sa Allah ka bamu gaba ɗayan sannan kuma suka ce babu alkhairi ga dukkan duk mutumin da ke jujjuyawa yana jin daɗin duniya bai da sauran Allah suka ce to wannan bai kasance ya mori asalin ni'ima ba karshen ayan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shugabanci ga Annabi Ibrahim wanda kuma shine abin da ake so mu koyi da shi mu ma mu zamto shugabanni a wannan babi na farko shine shugabancin shi ya samu ta hanyar tsananin biyayya ga Allah subhanahu ta'ala. duk mai jin Allah shi shugaba ne ko da shi shi kadai ne a cikin al'umma shi Allah ta'ala yana ganin shi a matsayin shugaba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana hadisin mutumin da mutanen da ya gani ran alkiyama da aka kai shi sama zai amso talla. ya ce ya ga wani annabi shi shi kadai ba wanda ya imani da shi ya ce mala'ika jibril wane ne wannan ya wuce ce annabi ne har ya mutu ba wanda ya imani da shi haka ya gama kiran ya gama da awon ya tafi don Allah wannan ko mutuwa aka mai ko hatuwa ma ya aura a duniya kaga zama ce kunci wani kuma ya zo ce da mutum biyu tare da shi ya ce kaga wannan da mutum biyu ya ce to su kadai suka imani da shi wannan yana lallashin zuciyar duk wanda ya dade yana kiran mutane zuwa ga Allah kar ya damu udran ce au nuzra babba abin da kake shi ne Allah ya ga me kake yi imalu fa sayara Allah amalakum kai dai kai aiki kuma kai don Allah to aikin ya tasiri ko ya yi ba naka bari wa ma ramaita id ramaita walakin Allah harama Allah ne ke jefa duk abin da ya so wurin da ya so Allah ka sa mu isa zuwa ga alkhairi to dan haka na biyu shine daga cikin abin da ya ba annabi Ibrahim shugabanci shine tsayuwarsa akan addini ba tare da karkata ba kai ma karka zama haka in Allah ya baka ka gode in an jarabe ka kuma mutum ya fara biye biyan gidajen tsubbu da sauransu mazan mu da matan mu muna samu wannan matsalolin wani ma ba matsala zai shiga ya tafi gidan bokaye ba ni'ima zai samu kuma sai karkace kaga an yi tsarki da fitsari bukata ba ta biya ba za ka gaska samu a ce to sai fa an yi da tsaye saboda sai an yi a tsaye fa saboda magabta suna ina Allah ya baka ai da suna da tasiri wallahi kai ba za ka samu da suna da tasiri abun ba zai zo wurin ka kuma idan mutum zai tace tafi gidan boka kaga fa yana cikin hatsari kwarai da gaske Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da zai tashi ta kurin al'arra dan duba wanda in an ji za a duba auren wancan ne sai ce kar a sa a watan kaza saboda tauraro yana wuri kaza al'arra wani ma zai ce kawo kun hannunka ne ya kalla kai kar kai takarar nan wannan shekarar hajira ko kasuwan nan kar a fita yanzu auren nan kar a yi kaza a jinkirta kaza a bai ba a ga wani bai ce yana raye amma kuma yana cikin wahala sai an yi aiki kafin a gaishe an ɗauke ne ai yana wuri yana nan a raye amma za mu gaya wakil da ke sai dai sai an yi aiki to daga cikin ci bayan masu zuwa wurin irin waɗannan mutane shine shin a cikinsu akwai da suke muku aiki kyauta babu sai kun biya su to in ko sai an biya su ashe ba su azurta kansu da sun ha azurta kansu ba za su jira ka ba su ba mm. in kura na maganin zawo mm. sai makanta taimakanta sannan tambaya na biyu shin suna mutuwa inda suna mutuwa to ba cancanci su iya mahalitta komai ba dan duk wanda zai mahalitta arziki kai mai abu dole ya zamto alhayyul qayyum wannan sifa ko ba Allah ba ba mu ita duniya da lahira in ma da abinda ba duniya da lahira ba har can din Allah ne kadai ke da wannan kamalar ba dai dan adam ba to wannan yana daga cikin yawa musulmi sannan kuma mun fahimci cewa lallai Allah ta'ala ya tsaro annabawa akan cewa ba za su taba shirka da Allah ba dan ya ce wa ma kana min al-mushrikeen annabi Ibrahim bai taba zama daga cikin mushrikai ba mun dauki ayan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim kamar yadda karkashin ayan Allah subhanahu ta'ala nuna mana wajibin imani da Allah da abin da ya sauka zuwa gare mu in jijjikin ka kunni ne wani yanzu ya ce maka ai ga abin nan da annabi sallallahu alaihi ya faɗa kana ganin zamani ya zo da za a iya canza shi ka ce mishi a'a wannan ba da mu ba <laughs> ba da mu ba na Annabi dai da ya faɗa mu shi ne an fahimta tunda annabi sallallahu alaihi ya ce kaza ne ba wanda zai zo canza maka tunani kuma yace ba haka yake ba ko yace maka musulunci yanzu ya kamata an yi wani sabon yanayi na musulunci kamar yadda wani ya je karatunsa ta kasan waje 'ya'yan shi ya kwashe can ba su yi addini bayan sun da dauki wani yana koyar da su karatu alƙur'ani shi malamin da ke koyar da su da shi muke magana mahaifin ya zo kullum yana ɗan wucewa shi yaran suka matsa sun ga ana zuwa islamiyya da uniform sai abin ya ba su sha'awa suka ce daji daji mu ma za mu je islamiyya ya ce kai don shi ba zai haɗa 'ya'yan shi da 'ya'yan talakawa kun ba talakawan ba ne akwai wanda sun fi shi kuɗi a cikin iyaye bai ne sani ba ne kansa ya sani to shi ne aka zo aka matsa da yaran su za su yi karatu ya ce to sai dai ɗaukar musu malami suka ce suna so su dai da Allah suna so shine aka zo ko ta rana zai wuce sai ji malamin na koyar da yayin tabbace da abi da hadin wata sai sa muri ya zauna kai ka ɗauka ta dabburi yake sai da aka idan sai ce ma yaran su shiga gida suka shiga sai ya ce mishi malam eh na ji tabbace da ake koya ma yara kuma yace eh alhaji haka ne ita muka sai ce har yanzu akwai tabbace da Qur'ani yace sai ce shi ya ɗauka an yi new version saudiya ta yi wani nisa kana ɗauka cewa ne an wuce jahiliya ba fa a wuce ba ba wallahi ba a wuce ba canza salotai canza salotai na gari. saboda haka sai an yi takara bari ku ji tunda kuka ga har annabawa Allah yana jan hankalinsa akan akida to ba za ta zuwa zamanin da ba a jan hankalin mutane akan ba. annabi yusuf alaihi salam ku duba gani saboda baka yi Allah ce falabisa fi sijni bi ta'fini kawai uzkurni inda rabbika wannan kalma ta ya fada in ka je ka gaya ma mai gida ina nan fa a gidan yari in ni da kai muka yi wannan duk ba laifi muka yi ba a matsayin na annabi ake so a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro Allah ce sai da ya zauna a gidan yaro kusan shekara goma ba ɗan kaɗan bid'a yana farawa daga bakwai zuwa tara wannan tsakani to kaga irin wannan ya nuna cewa dai wajibi ne mu duk abin da annabawa suka zo da shi bi imani da shi sannan kuma duk abin da Allah ta'ala ya faɗa da ce kulu amanna to mu ma mun ce amanna kun ga Allah ce inna samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna in dai annabawa ya faɗa kawai ka yadda wai ba a gane abin yake ba kar ana sa a gane inda Allah ya gane mu ai ta kwana gidan sauki ko ba ka bane inda Allah ya ce abin nan to ai shikenan kuma ai shikenan an gama shi yasa da wani ya ce kaza ne tambaye shi ya tabbata annabi sallallahu kula ya ce yi? Eh, ya tabbata hadisi ne ce to wani maka kawai yanzu kuma ba ta kai ake ba ngana babakan giwa ina ajin walin biyar za a iya duba abu ne in ji shekwan shekwa a wani musaimi Allah ji kansa da rahama ya ce duk abin za a ce ka kawo fahimtar kan kawo ta ce haji a yasi a wane ne wannan fa abin da babu nafsi ne ingantacce a kansa abin da ba samu aya ne in aya ingantacciya ko hadisi ingantacce a kai da ya ce kar a yi ko a yi ba amma duk abin da aka ce a nan ya ce ai kaza kuma ta tabbata ya ce to ba wani batun sauraron wani kuma Allah ta'ala ma ya nuna cikin Qur'ani sai da yi rantsuwa kusan su uku ko hudu a guri daya ya hada rantsuwar ya nuna cewa matukar mutum bai ma gamsu da hukunci nan su ba ba to bai da imani fala wa rabbika la yu'minun fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في كل حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يرنسوا دكانسا kusan rantsuwa nau'i biyu ko uku a guda ya ce ba su fada cikakken imani kowane ne mutum A yi haske muka fi ma shajara bainahu har sai sun sa kai ne mai hukunci a kan abin da ya gudana tsakaninsu sannan in kai hukuncin ya zamto ba su wani zafi da raɗaɗi a ransu ba idan har Allah sallallahu alaihi wasallam zai hukunci mutum ya jin wannan hukuncin ta takura masa to rayuwarsa na cikin hatsari kun ga shi yasa a baya abin da muke kawowa shine batun ishu din zuwa wurin waɗanda suke matsafa ko bukaye da sauransu Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa duk wanda ya je wurin waɗannan mutane to hakika ya butulce wa abin da aka saukar masa shine alqur'ani a wata ruwa yace sai mutum yi sallah kwana 40 Allah ba zai amshi sallar shi ba idan mutum zai sallah na tsayin kwana arba'in Allah bai amsa ba to ina zai sa kansa ba alkiyama kaga wannan hatsari ne kwarai da gaske Allah ta ka tsare mana imanin sannan a cikin wannan ayar da muka gama na ulu amanna mun fahimci cewa idan an tashi kiran mutane ana fara kiransu da abin da ya fi komai muhimmanci a jinkirta wanda yake bayansa shi yasa kamar yadda muka faɗa a farko cewa waɗanda suke maɓarnata ba sa yin shiru a har kullum sai sun kawo barnansu sun kira wasu a kai don su samu ƙarfin gwiwa kuma sai sun ƙoƙarin yi ma barna kyakkyawan tufafi don a ɗauka gyara ce ita duk ana yin haka to shi sa Allah ta'ala sai ya samar da wannan al'umman ya gina kuma mafi alkhairin su su zanto suna kira zuwa ga Allah kuntum khairu ummatin أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون abin da nake so mu dauka a cikin ayan shine Allah ta'ala ce ku ne mafiya alkhairin al'umma da aka fitar domin mutane me yasa muka fi na baya alkhairi yace ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau wanda shari'a ta yarda da shi sannan kuma kuna hani daga mummuna ku rike na farko yace kuna umarni da kyakkyawa nawa ɗaya ko watan hauna anil munkar kuna hani da mummuna nawa sannan wa tu'minuna billah sannan kuna imani da Allah nawa ana nawa imani yanzu ana uku me yasa imani ya tafi aji na uku wanda kuma da shi ake shiga aljanna ya kamata ka yi tunani malamai suka ce ai abinda malamai ke cewa shine sai an yi umarni da kyakkyawa sai an hani da mummuna imani ke sabo an bayyana ko to kamar yadda su matan suke umarni da barna dole ku umarni da kyakkyawa yanda suke hani da mummuna dole um, ku yi hani da yanda suke umarni da mummuna dole ku yi hani akan mummuna kuma in kun haka za ku zama su imani mana in ba a tsaye da biyun farko ba na ukun bai da turken da zai tsaya a kan ina fata an fahimci wannan to wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa sannan a cikin wancan ayoyin Allah subhanahu wata'ala nuna mana cewa dukkan mumini inda mumini ne na kwarai yana jin yan uwansa kaman jiki ɗaya ne yadda yake son ma kansa alkhairi haka yake so ma 'yan uwansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe a cikin sahabbai yake ce da su wane ne zai karɓi wasu kalmomi guda biyar daga gare ni ya aiki da su kuma ya sanar da mutane su yi aiki da su abu huraira a cikin hadisin imamu ahmad ya ce ni ne ya rasulallah wanda allah sallallahu alaihi wa sallam sai kama hannun abu huraira ya rinka kirga masa su ya ce menene ittaqil maharima takuna abudan nan ka ji tsoron aikata ko haram Allah zai baka dama ta zanto mafi bauta a cikin mutane za ka rinka jin zakin bauta in kayi kuma ba zai toshe maka kofan yin bautar ba domin zulubai na sa an da mutum daga ɗaya. ba ku gane ba ko da mutum yau ta kalle kalle mara kyau a cikin dare da wuya ya tashi sallan dare eh barai ajin idanuwan da aka buɗe sa kan haram a cikin yini rufe su Allah yake a dugun dare ba su kai darajar da za a tsayi da su ba Allah su jada a dare ba eh kwarai wallahi alazim in dai za a yi zulubi to sai an toshe wata ɗaya, in dai mutum zai zulubi to sai an rufe wata ɗaya. ittaqil mahari wa takuna a'budan nas wardi ma qasama Allah lak ka yarda da rabon da Allah ya raba ya baka a duniya kakka ka kallon wasu kai musu hasada ko ka zama mai kwaɗayi. takun abnan nan in kai haka za ka zanto mafi wadata a cikin mutane Allah ne baka wadatar zuci duk kuma Allah ya baka wani ya baka aljannan duniya haka ne ko wa ahsin ila jarik takun mu'mina ka kyautata ma makwabcinka zaka zama mu'mini wa hibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima ka so ma ƴan uwanka musulmi shine muhalli shayi ka so ma ƴan uwanka musulmi abinda take so ma kanka min alkhairi ji malamai na alkhairi to za ka zama tantagaryen musulmi kaga shine da annabawa suke a nan gurin cikon na biyar din yace wa ya tasaru dhahik kankarin ka yawaita dariya duk inda ka samu kanka dariya ta dariya na. ka dai zama mai sakin fuska mai murmushi in dariya ta kama ba laifi in kai daidai gwargwado amma kare zan ta ce ɗabi'an mutum ko da yaushe yace domin yawan dariya tana kashe zuciya to kaga wannan malamai suka ce muminai suna je a su cewa su ɗan uwan juna ne annan sallallahu alaihi wa sallam ce almu'minu lil mu'min kal bunyan musulmi ko mumini ga ɗan uwansa mumini kaman gini ne ya shuddu ba'dhum ba'd sashin yana karfafan sashi to Allah ya nuna tun daga wurin annabawa haka suke kuma mu ma a yau wanda yana daga cikin abin da ya kamata mu koyi da shi kuma zama da mutane dole za ka yi haƙuri ko annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace mu'minin da ke cakuduwa da mutane wa yusbiru ala azahu yake hakuri da cutar wanda suke baka shi ya fi alkhairi a wurin Allah fiye wanda da wanda zai ga shi ba zai shiga jama'a ba balle a bata mishi rai ko ai kaza to bawan Allah da ke ga mu malamin mu a Kaduna yace malam ni kaga ban da problem ba ban da wani matsala ban yawo ban fita wani yawace yawace da ake nan yace wallahi ka da ka kyauta alaji kada aka ce ni ban wani abu da nake na shaye shaye ko ce wallahi ban yanzu sai ce ni fa malam ka gane saboda an very innocent a gida ma nake sallah na ce subhanallah <laughs> eh yace biya ta yace ka kyauta ce amma a gida na ma nake sallah na ina da kafin ina na nice one ce da alaji nan kuma fa sai an yi sai an yi gyara ka Allah ya ce annabi ya ce a je masallaci ya ce oh dole ne ce to shi ke nan zamu ga yadda za ka ga ka ke gina mutane yanzu wani ne sai ce jahannama khalidina fiha a mutane kudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawidati al hasan ko ba ka ban idan mutum ya zo da barna goma kaga ɗaya za ka iya rage kan ka kasa hakuri ka kore shi kafin ka jara ɗayan ka yi hakuri ka nuna mai ɗayan in ita kaɗai ne rabon da Allah ya sa samu a cikin ka nuna mai ita sauran kuma Allah ke shiryatar su hanyar so zai nuna kai wani fa zai kama faɗa da kai sai ka mutu mutuwar ka ne azan shirya shi ku kalli Jafar Mahmud Adam za ku ga wannan arzuwarsa da yawa to haƙuri za ka yi haƙuri za ka yi haka kuma annan su haƙulai ubanni kuma zaman tare abu ne gaskiya mai fa'ida a musulunci zaman tare annan su haƙulai ya ce mumini ɗan kaɗan ne a shi kaɗai amma mai yawa ne idan yana tare da ‘yan uwan shi saboda rayuwar nan duk inda za a dawo sai kaga a wani wurin ka gajiya wani ka ne Allah ya baka mala inda ka gajiya haka Allah yake halittar mutane yanzu bolan gidanka in ta cika duk kudin ka zaka yi ɗiban bola ka kai ta da kanka sai ka kafita kana neman ba kai na raina sana'ar kwasan bola bane a yi hakuri amma dai abin da nake nufi shine ina nufin sai ka nemi wanda ka fi shi a wadata da matsayi ya taimake ka sannan zaka zauna lafiya idan bolan nan bayan ɗakin ka take aka dinga jefa famfar ɗin yara da gida ya kome ba ka da sukuni sai an fitar da ita gidan a ranar kuma wane ne alhaji mai kwasan bola mm. shi ne alhaji first class ina fata mun fahimci wani to haka rayuwa take shi za mu ga annabi sallallahu alaihi ba irin mutumin da babu na alkhairi a cikin tawagar tafiyarsa akwai da karfi ne zunzuru to suna nan kawai akwai wanda in dukiya ne za su ba da dukiya akwai wanda in fasaha ne baiwa ta tunani da fasaha haka ake kuma al'ummar nan tana buƙatar masu hangen nesa da za su rinka mata tunani wannan kuma ya kamata ya rinka faruwa tun daga masallatanmu makarantunmu unguwanninmu a ko su mutane da ga Allah ya musu baiwan hangen nesa kawai da sanin jiya da yau jiya da yau za ka gan su a kusan ba unguwar da ba irinsu da za a zauna a tattauna da su sai an kaza ai da rai kaza kaza ne amma saboda ba amfani da kokolwar da Allah ya ba su ba ga sunan azube ba a ce inda za a ba kuma ya kamata a san irin wani. ya za a matsa ya za a yi kaza matsawa ta rayuwa ta ilimi ta tattalin arziki da wasu yanwa muke magana wani masallaci a istanbul wannan masallacin su da suka zo suka ga ya za a yi masallaci ya ci gaba an yi an yi jama'an kasa matsa sai suka fahimci ana tsananin wahalar ruwa a garin suka to kawai ai wani tsari mana a rinka tare ruwan alula da mutane ke alola shi aka yi mai wurin da yake zuba ka rinka noman rani da shi in aka yi noman ranin nan ‘ya'yan marmarin suka yi a kayan ce ne a masallaci za ka zo ka an buɗe shago a masallaci musulmi na siya a nan wallahi da suka wayi gari kusan su ke ciyar da garin gaba ɗaya kuma masallaci ya koma babban masallaci kuma ya gina university masallacin ya gina jami'a in ka kai mutum ka ce ga scholarship ne ka biya ka ga shara'in su da za ka sai gona hekta daya saboda ko mutum ya rasu ko ya gaza wanda ka kawo ba zai ta gayyara ba zai gama karatun shi yana graduate za su ce wannan hekta ɗayan za su sanar da kai za ka kawo wani ne a ɗora shi akan gonan ko ko ka bayar a ba wani haƙƙin ka ne haka ci ga musulunci wannan musulunci ne sai ta wani zai ce mu malam wallahi na je ingila malam muna ci ba mutum har albashi ake dan ba mutum wanda ne dan kara ce a'a mu kafin ingila ma sai na umar ya fara kai wanda ka gani graduate ne mara aiki ake biya shi mugu sai na umar ɗan da ke cikin uwarsa ma yana biya shi ba shi ke dan da ke cikin mahaifiyarsa kwarai yana masa albashi sai na usman bin affan duk sun yi haka musulman ne suka zama lakwalako shi yasa tsarin ya tafiya ya bar su amma kan da mazajen ke tsaye ai musuluncin ake na da gaske kuma wallahi koyo aka kamanta za a ci nasara mm. koyo aka kamanta za a ci nasara to don haka dai wannan yana ciki sannan a ƙarshe mun fahimci cewa musulunci abu ne wanda ba makawa sai ya zamto abin da aka kudurce shi a zuciya ya zamto a zuciyarka ka yarda da shi na biyu kana kudurci da shi kai musulmi ne ko mm. dan sun ce wa nahnu lahu muslimun mm. kaga sun yi kudurci da baki sun faɗa an ji sannan kuma abin da suka faɗa abin da ke zukatansu ne sannan kuma an ga aikace annabawa din sun aikata wannan muna da lokaci da mu karanta aya ta gaba shai fa in amanu bi mithli ma amantum bi fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw hmm. wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq فسيكفيك الله وهو السميع العليم سدرة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون bayan الله سبحانه وتعالى يا ya umarci da wanda za su biyo bayan su da su bayyana imanin su ga Allah da abin da ya saukar da Annabi Ibrahim da muka faɗa a jiya da jikoki waɗannan jikokin muka ce su ne malamai suka ce ‘ya'yan Annabi Yaqub su goma sha biyu kuma dukkanin mazaje ne sannan daga cikin dukkanin ‘ya'yan nan goma sha biyu Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a cikinsu an samu wanda ya haifi wani wanda ya zama shugaba a cikin al'ummarsa wanda ya zanto jagora ne shi kamar da Imam Bukhari ya kawo wannan to Allah ta'ala ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtada idan har kuka yi imani da irin abinda mu'minan farko suka yi imani da shi wasu malamai suka ce irin abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi faqad ihtada to haƙiƙa tabbas kun shirya fa in idan ku kuka bada baya fa inna ma hum fi shiqaq to lalle ka sani lalle su suna cikin sabani fa sayfikahumullah kuma lalle Allah daukin sarki zai wadatar da kai su waɗannan wanda suka bada baya da babu wanda ya taba kira zuwa ga gaskiya yana kan gaskiya wasu suka juya masa baya face sai Allah ya taimake shi saboda ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi sallam, sai wannan ya zanto ma shine mafarin cin nasararsa a rayuwa lokacin da ake abin da ba musulunci ba kowa ya yarda da shi sanda ya ya ce ai musulunci mai ya faru sai suka fara jifan shi da maganganu suka fara jifan shi da duwatsu har suka kore shi daga mahaifarsa har ya zamto makka ta yi masa kuncin da ba zai iya zama a ciki ba dole ya fita da nufin ya hijira amma hijirarsa sai zamto ja da bayan rago ko ba gajiyawa ba ne da Allah ta'ala ya tashi dawo da shi makka sai ga shi ya dawo da bisharar inna fatahna laka fathan mubina amma ka budi budi mabayyani inda da aka kore ka lokacin da zai fita daga makaranta bai so ba ya rinka ɗiban kasan maka yana sunsunawa yana cewa Allah shaida ne ba dan raina na so na zan bar ba ina kaunanki amma ba yanda na iya sai zubar da kasa sai ya fita to amma daga bisani sai gashi maktal gaba ɗaya ta dawo ƙarƙashinsa to wannan na nuna cewa irin cutar wanda aka yi masa lokacin da wanda suka yi imani da shi musamman a farkon lokaci aka sa musu takunkumin cewa in dai wannan musulmi ne to kar ku siya wani kaya daga wurin shi ko ya zo da kuɗinsa kuma kar ku siyar masa to kaga lokacin da ake kera tukwane a siyar a ci abinci an ce kar a siya kaga ai ba za ka ci tukunya ka rayu ba in kuma kana da kuɗin ba ku da yawa duk arziki zai hannun in ka kai ma an ce da kudin ka kar a sayar ma kaga mutuwa kenan a kai wannan wato sai zan toni takunkumi ne mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci amma Allah ta'ala da yake a bisa ka'idar sa da sharadin sa na inna ma'al usri yusra lalle tabbas duk bayan wani tsanani akwai sauki shi yasa ko a rayuwa ne je wani abu ya kunta maka karasa nayi in dai mumini ne kuma ka san ba zunubi ya ja maka ba ko zunubin ne in dai ka tuba to ka samu ranka wani farin ciki zai biyo bayan wani me yasa kuke ganin hatta mara lafiya a asibiti idan ka san ka fita ka bar shi cikin tsoro kana cikin tsoro da razani yanayin jikinsa da ka da aka ce jiki yayi sauki me kake sa a ranka yaro ko ba haka bane kuma da gaske dai musulmi ne saukin ne saboda ya tafi wurin mai rahama mm. wanda ya amshe shi kuma wannan wahalar da kaga ya sha din ta jinya kafara ce kafara ce ya mutu cikin kankaran zunubai don haka zai je gaban Allah Allah ya ga dama ma zai rayu ba zunubi din? je gaba Allah ba zunubi ko ɗaya a tare da shi akwai kwarai akwai da Allah ta'ala ke musu wannan ga hadisi nan na Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace wasu bayin Allah ba zai gushe ba yana musu jarabawa kaga jaraba da ai rai bai santa ko hmm. Allah kakka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba to amma in musulmi ya samu kansa a ciki yayi hakuri ya mai da al'amarinsa ga Allah ya lallace zuciyarsa wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai da Allah kan sa su a jarabawa har sai an wayi gari a duran kasa suna tafiya ba su da zulubi ko guda ɗaya kuma da jarabawa aibi ne da Allah bai yi mu annabawa ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ashaddun nasu bala'an al-anbiya hmm. Sun al fal mutanen da suka fi kowa shiga jarabawar rayuwa annabawa ne sannan gwargwadon imanin mutum gwargwadon jarabawar Allah kanka jarabe mu da abin da ya fi karfe mu to kaga wannan ashe ya nuna cewa tabbas ashe ana samun irin wannan mutum dole zai ji babu daɗi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka juya baya ba a shi da awarsa ba ransa za ta yi kunci ko ba haka bane mun karanta a baya Allah ta'ala ce fa Allah ka nafsa ka Allah ya kunu mu'mini ka kusa kamar ka halaka kanka dan masu imani ba to ai kai naka isarwa ne in ka isar ka gama naka idan kuma sun amsa mun san shi ranka ke so kai dai kar ka sauka akan hanyar har mutuwa ta cin maka shine ma'anan wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin kai ta bi sannu a hankali Allah ya ce ayi kai ya ce a bari ya hakuri ka bari ya baka ka gode ya hana ka yi hakuri dama rayuwar ku suke biyu ne hakuri da godiya duk wanda ka gani ko a nan gurin ko dai kana cikin jin daɗi da kwanciyar hankali ko kana jin wani zafi a ranka na wani abu da ya faru duk akwai hikima idan ka ji babu daɗi kar ka saki abin da Allah yake ya umarce ka da shi an ji nan sai Allah ya canza tarihin wannan dashin jin daɗin da kake gani wannan abin da kake ganin ba mafita shi Allah ya san mafita kuma tsare ka akan abun ba a cire ka ba har yanzu akwai hikima ba mamaki wata musiba da tafi wannan za ta same ka ta takaita maka da wannan ta zama fara gare ka kafin a yaye maka ita duk Allah yana yin irin wannan don haka sai Allah ta'ala ya ce wa huwa samiul alim kuma lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne wannan ya tabbatar da Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa da siffofi guda biyu siffa ta farko shine ji Allah ta'ala ya ce yana ji sannan kuma Allah ta'ala ya ce shi masani ne to dan adam ma yana ji kuma yana da sani yana da ilimi haka ne ko shin wannan jin namu iri ɗaya ne da na Allah ko wannan ganin namu iri ɗaya ne da na Allah Allah ya tabbatar da dan adam yana ji hal ata ala al insan hal ata ala al insan min al-dahr lam yakun shay'an مذكورا نعم هذا من الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا محل شاهد كنا Allah ta'ala ya ce mun halarci ɗan adam kuma mun sanya shi sami'an basira kun ga sami'an mai ji anan kuma ya ce huwa sami ko basiran a ce mai gani duk da zan al'alim ya ce amma kuma duk abu ɗaya ne kusa to da Allah ta'ala ya ce yana ji yana gani sai kore nasa jin da gani bai zama irin na ɗan adam ba dan sai da ce laisa ka mitlihi shay laisa ka mitlihi shay wa huwa as basir Allah ta'ala ce babu wanda ya kama da Allah kaga ya nuna maka cewa abinda za a faɗa a gaban karka kamar shi da na ɗan adam hmm. sai ce wa huwa sami amma lallai Allah shi mai ji ne kuma a ya ce dan adam sami'an shi ma mai ji ne an gane ko ya ce Allah mai gani ne can ma na dan adam ce basira mai gani ne to me bambancin bambancin shi ne? na Allah akwai kamala namu akwai tawaya shi ke nan. an banci maganar su ne bambancin Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi amma yana ganin duk abin da ke faruwa a banka kuma yana jin duk abin da ake yi in nan mun haɗu yanzu muku misali daya Allah ka sa shiga aljanna me za ku ce kaga na ji gurnani ya tashi amma ban iya gane wane ya faɗa ko wane ne ko wane faɗa ni ba zan iya bambancewa ba amma yana muku rantsuwa da Allah yanzu Allah ya ji sautin kowa a rarrabe yadda ya faɗe shi to shi na Allah akwai kamala sannan na biyu yanzu matar ka ba kila tana can gida tara, ni kan koma dai ta iya tafi ne ba wani tafsiri ne har goma kai kuma kana nan kana shirin ka fita ka sai mata kaza ka kai mata tukuici kila da ka ji abin da ta faɗa sai dai ka ce to wallahi dai ta sha shon da bakin ruwa kaga kai jin ka kafir ma'ana jin ka takaitacce ne Dan ka da ka haifa yana can nesa yana zuwa sai ka ce ana wani ne na a'a ai ba kalar rigan da ya sa ki kaga jin ka takaitacce ne amma shi Allah hatta shi da kafan tururuwa akan bakin dutse cikin duhun dare yana gani subhanahu wa ta'ala shi yasa duk sunansa daya yana shiryatarwa zuwa ga alkhairi idan mutum ya san shi ta dabbarin sa to ana Allah ta'ala ya tabbatar da yana ji kuma yana gani ji irin namu ba irin namu ba ilimi irin namu a'a ba irin ilimin mu ba to yanzu me haƙƙin mu akan abin da ya shafi gaibu irin waɗannan Shi ne imani da shi kuma da rashin zurfafa tambaya a kansu ina abinda Abdurrahman ar-Rahi malamin Imam Malik wanda magana ta fi shahara a bakin Imam Malik ya faɗa wani ya miƙe ce Ar-Rahmanu 'ala arshi istawa Allah ya ya daidaita akan al al'arshi, "Kai al cewa ya Imam Malik ya cewa din ya daidaitan Allah ya akan al'arshi arshi kamar yadda muke zama kan kujera ne koya sai ce mene al-istiwa cewa Allah da yake al'arshi kowa ya sani sai dai wanda bai karatu ba dan Allah ce ar-rahmanu 'ala al-arshi tunda ya fada ƙur'ani ya zama sananne ba shakka wal kayf ya abun yake majhul ba wanda ya sai gaya ma wal imanu bihi wajib in kuma zuciyarka da imani dole ka yadda tunda ƙur'ani ya fada ma wasu'alu an kamar matsa sai an gaya ma bidi'a ka kawo kirkina da fitina imanin mutane ce ku fitar da shi wani an gane ko saboda kai ba za ka iya sanya Allah yake ba shi yasa ma ba a bautar da kai da haka din shi yasa duk abin da ya shafi gaibi za a yi tambayar kabari za a tashi mutum a kabari an gama ta faru ba wai zai faru bane ya faru ne me yasa a an samar da mu daga rashi <laughs> ina ga samar da mu daga rashi dan an ce gaba za a dawo da mu to ai inda da abin da ya fi wani sauki dawo wani akan kan samarwa ballantana masha Allah kin sarki ba abin da yake wani mai wahala a wurin Allah daukin sarki shi yasa ko dai ce a lissukan mai da kasa cikin kwanaki shida wani zai ce kwana shida kwana shida kadai sai ce ma masana min lugu wahala ba ta shafe ba da mun su ma minti ɗaya za mu samar da ita dan ku mutane ko nuna muku ana bi sannan a hankali shi yasa kai muku abin da za ku gani hatta wannan ji da ganin abin da za mu rufe kenan me yasa Allah ta'ala ke daukar irin siffofin da mu mutane muke ɗauka? duk da namu akwai tawaya na shafai kamana dalilin shine dan mu iya gane sakon alkur'ani domin da ba a sa mana ji ba sai a ce maka ana ji sai ka ce meye ji shi in an abu sai kaza kaza wani ma ne ce ƙarya ne ba zai wa ji ba amma yanzu kai da kasar ana ji mahaukaci ne kan an ce akwai Allah ka ce ba shi kun fahimci magana da Allah ta ake gani idan ka ba batira ba janareto ba tura ma sai ta ta kwakwalwa kai mahaukaci ne a ce Allah na kallon ka kai tunanin bai ganka ba to shine ke mariya jama'a wato mun gode ma Allah da ya yi mu musulmai Allah ta ƙara mana daga ni'imar musulunci wa bi hadal qadri kifaya ina ga sai mu takaita anan mun samu bakuncin Sheikh Kabir Ahmad Ya'u Allah ya ƙara masa lafiya Sheikh Imam na Masjid Sahaba da ke Nasarawo wanda aka sani da eh, eh, aka sani da masallacin yan man da ko insha Allah ma yana tare da mu kamar yake al'adar majalisin zamu bashi ba shi dama insha Allah mu samu yan kalmomi da za su amfani ba tare da ce sun cutar da shi ba a karon kalla muna mamara ba ko muna muna fatan kalmomi da gare ka insha Allah <laughs> eh na'am o oh, daga ne ka fita to masha Allah a to ai ka ji Allah ya sanya to mala wurin ku ne ma Allah sarki Allah ya taka da alkhairi to shek kalimatan tanfa'una wala tadurru Allah ya taka da alkhairi amin ya shekara wannan ya taimaka min